أثر بأن الفضل في الطرفين عامي أولا والثاني والوسط ذو سبج فأعوج هكذا جاء الحديث وليس نفران ولقد أتى الوعي مصداق له في القرآن أهل اليمين فثلة مع مثلها والسابقون أخل في القرآن ما ذاك إلا أن تابعهم هم الغرباء ليست غربة الأوتاد لكنها والله أربط قائم الشيطان ولذاك شبههم به متبوقهم لم يشبهوهم في جميع أمورهم وجه ليس قويا فانظر إلى تفسيره الغرباء طيب. الكلام واضح في عشر يوم تجي ولا كذا أفرو أي لا باري يا زو ما قبطة بأن الفضل cewar darajar nan fit tarafai ne ga ba tsakiya ba dai ana cewa eh, kamar hadisi ne harko yahi ko karshe yashi yi to ai asali ya tabbata farko da karshen nan ya dai amma tsakiya ko ya ne ma'ani awwalan wasali shi ne fiyayye ba ce kamar hadiri ne ba san ina ne zai yi amfani ba ko zai fi wal wasadu zu sabajin fa'a wajaha kaza ya alhadi huwa laysa da nukura mai hadisi ba tsakiya ai mai ambaliya tsakiyar al'umman sama fa'a a waje ya karkace haka ba وأعوج يا بوت يا كركة يا ذكية هكذا جاء الحديث وليس ذا نقران هذا الحديث كله ولقد أتى في الوعي مصداق له في الصلتين وذاك في القرآن ولقد أتى مصداق له في الوعي mai gaskata shi ya zo a cikin wahayi cewar farko da ƙarshe su ne masu amfani masu suka fi masu amfani ne amma farkon da ƙarshen suka fi ya zo wahayi ya tabbatar da haka wasa bi koda amma fiyayyu fiyayyu a ƙallu fil husubari eh? na tsallake? ina tsallake آه تو إيه أهل ولقد أتى في رواية كان أهل اليمين فضلكم مع مثلها السابقون أقل في الخصوبة أهل اليمين ما داما ما نجيب أصحاب اليمين كنا فصلكم مع مثلها jama'a ne tare da kusan kwatansa daga farko da ƙarshe ke wasabi ko na fi yi fi yin wa'ina a kallo ba su da yawa ilfa su ba ne ina ga farko kawai ake samun su ma za ka illa an na tafi a homkomul guraba ulai sad gurbatan autar ma za ka ba wani abu ne ba ya sa haka su ‘yan kaɗan, wancan kuma farko da yawa a ƙarshe da yawa, illa an na tabi ahu mabiyansu, kuma gura ba su ne bai, ana ɗauka su baki, masu bin tabi ƙona nan ana ganin su baki. Yake laisa gurbatul hautani ba bakin ƙasa ne ba, da wannan ɗaɗan kaza ne wannan ba ɗan Najeriya wannan ɗan Kamaru ne wannan ɗan kaza ba wannan gurbin ba yake wa kaman a ce muna cikin sarda wannan ba ɗan Afirka ne wannan ɗan Saudi ne to ba wannan ba kwanci ba ɗan Afirka ba ko ne ɗan Saudi ɗan ƙasa ne to saboda ka ba wannan ba kwancin ake nufi ba na ƙasa a ba ko a ibada go yanzu da za a ce wa wani ya zauna nan ba hula a kai ta shi kama a yau sai ya shiga gari nan da zagi hmm? a ce wani zo ya shiga sahu ba hula a jinkin shi baya in ka kalli fiskar da ya murta shi so ike ya zo da shi kalima ba wani Allah ku hula ba ku hula mai ce ke hula don haka in yi jin ina karantarwa sai duk da zagin masu hula yana da dangane to mai hujja mai ka je haka kawai a ce za a ce wasu hula dole in ka tsari ce ba wannan da alai da wadda ta'addanci da saboda kana ai ko yara ana son a ga kamala Allah ya sauko yaran na yau ba kowa sai wannan yanzu an haɗa wannan mai hulai shi da wancan mara hula yadda magariba ne da na samu kuma da an yi da wannan auna wanda aka yi gobe za ka ga masu hula da yawa eh, tunda wani lokacin za ka faɗi abu da ka lura ne da zai kawo wani zai gani kamar ana karatu ana wasa ba wasa ne ka ga ga wannan da hulansa ka kalli wani don Allah ku ne daidai yara ake so su kalla ko tsofaffi ko dai ko a su da hikiman da ita a yaka ko kuma ku bari dole akwai kuma wanda za ku fa'idanta da shi za ka gobe suna rigirgi da za ka lura wa shekari to za ka gan kowa mun uzani sun ɗauko hulus ba gaba duka babu zagi babu kaza saboda kana wannan idan mutum zan da zai eh, mai yake da suna eh, aikinsu ne ba amma ba jikuna su ba lakin na ha wallahi gurbatu ƙa'idin في الدين فإن أتاكر الشيطان لكنها في جوانا والله قربة قائمة لا قلت مسلم لإيسا يعني بالدين بين أساكر الشيطان كنت تأتي يا رب تدري أتحكي فرقوا جلان قوة كتل كتل كتل كتل كتل كتل كتل كتل كتل sai gaskiya ne amma na yi sallar isha'i a can ina na so nan ko kuma wannan maka yi shiru kawai in ya ce maka in saka ba ba Allah ya ba Allah ta yafe wa ba zai gano da kansa kai saboda mutakabbiri ne ka nuna maka kurewa ساق قلت اجل في قصب انا لكي جابا كاني لان لان يجيبا بايشن تايجيبا فوني يا خاي خيطو تو اما ان كان موسى انتام تون ابو جرز ذكر الواتكو سيئا زكاك يسند يسك هذا فيك الله الله اقول ما يوكي اه انا يسل ايشي فضا انا فلا وجن كي شروع وترانا هنا فقنكا ممكن ان نزيك تبقى فقنكا يتحجيبو ya bi ya bi ya kai a masallaci da kai aka sallar shi ba shi gari sai zan ka kana nafila sai ya ga ba zai zo ce maka ya kuri ba ya isa ya faɗi amma mu yanzu ba a san misalin za a je mara tsayon kasa ce je so to insha Allah insha Allah insha Allah fa amma kada so in ya ka ya fahimci wanda yake maka faɗa kai an ko dama baka yi ba sai to لكنها والله قربة قائم بالدين كي عساكر الشيطان فلذا فلذاك شبههم به وتبوكهم في القربتين وذاك ذو تبيان فلذاك شبههم ذاك أكا كمان به وتبو شبههم وتبوهم به fil ne. a wannan gurban guda biyu wa zakaru ne. lam yushbihukum fi jami'i umurihi min kulli wajhin ya tawiya lam yushbihukum su kama ta su ba fi jami'i umurihi ba dukkan harkokin su suke bakin ba min kulli wajhin laysa yasawiya فانظر إلى تفسيره الغرباء فيه إن سنته بكل زمان كتنبيا فانظر آه إيه، إلى تفسيره تفسير الغرباء بالمهيدة سنته كما صلى يسنة بكل زمان أقول إنجي محمود الشكري آه، أقول وجاء في التنزيل أياد آه، القرآن حين التنزيل وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ما أبو دابا هم maiman na shi kwayami ne na ce fa ashabul maimana ti ma ashabul maimana sai na karanta da sa masu dama masu wurin dama maiman makanul yamin to saboda haka kaga misalin asahu aka ce fara ta kanu ne amma sai ka ji mutum hatta faɗin gida sai rage biyan hujjar ɗan gida ma shi iko Allah ta riga ta ɗari kansu da fata tun da annabi yana son dama kawai ai ya wadatar kai abin da annabi yake so tabbas ba zai so dama ba haka kawai abu da annabi ka aikata wahayi ne ke hibbata ya mu ne fi kulli shi duk da kasancewa ban da bayi ban da ba ta majina ban da kaza ban da zarki ban da kaza amma kawai sai aka yi mutlakin saboda muhimmancin damar banda ba sai an ce je damu ba da dama mutum ya zo bai samu zama sai ya tsaya wai anan ina jina ko zai samu wuri ko zai mene a aje can a dame da ce aka ce ma abota tsakiya a dama dama dama ba wurin mutu ba Allah mala'iku na salati na daban ga wanda suke dama ya kafa farko salatin su daban ta hau na biyu salatin su daban yan daban ba yadda za a ka haɗa dama da tsakiya wanda ke damacin da tsakiya ma sabul maimana ce ma mai maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama ba abota wurin abu Ba ne ne wani hagu sai kaga ko rubutu wanda ake fara shi da dama albarka su ba daidai shi ba wanda ake fara shi da abu masu ne ya same mu dukkan rubuce-rubucen mu da muke da su da wani wannan matsayata suka zo suka ɓata komai shi isa ai kaga ba su tafi ba ba su fita kasan ba sai da suka tabbatar da sun juya ilimi sun juya ilimi suna ga sun rika sun juya shi sun gaggarar da shi akan babu yadda za a yi juyi suka tafi suka bar ma'aikatan su suka yi kokari ko sun da babu wa kowa jahili ne sai kun shiga masallaci kun ce musu jahili ko masallaci a samu liman rawan a ce to mala ya kamata ka yaƙi jahilci hmm? ka yaƙi jahilci ya haddace muktasar ya kuma bai haddace muktasar ba ne addini ya su da ibada ta sake limanci ga shi ana koya masa a bacada in bai iya a bacada ba jahili ne kuma abun mamaki wurin sai aka waye gari yanzu kamar wani ruwa ne katsa kowa sai ya sha shi na yi bakin suke da na je aiki na biyu ya ewa daga can ma dai ya kama ta aiki na ina zama zama na ka tambaya ma mace kaza kaza kaza kaza kaza shi kenan kashe Allah za ka ɗauke ne da mota na je ofishin alaza A zaunar da ni A nan murna shugaban na maka murna ana ma Allah cike kekonsa ya kaddara za ka koma aiki shiga shiga shiga shiga shiga shiga shiga shiga shiga shiga shiga aka zama da ke to je can ka karbi fo mai fo ta ce a kai na cika kafin ya zo a ce ma ya koma a ce ma ya koma kasu akwai alaka malam zai ga wani tsoho ya fito na ji kunne na na ji sun da duk na na ciki ina jin yarinyar nan ta tashi ta ce wa ita fijo ina ga ya kai ina son wala ibrahim haka ya biya aiki na ji an ji ibrahim sai ce masa gaji je ka cika ya karɓi fautan nan ya tsaya jagoro ya zai cika cutar wuce ka zai ne cika maka jahilan banza a cikin yankan sa ka a musulunci fa aikin hajji fa da hajjin zuwa sautin hajji ya cikin kwakwalwata jahilan bana an ce ku je makaranta ku je ruwa duk wace kuna zo ne shiga kuka wani dai ina jin daɗi ne wannan aiki na ji aka takardar wani na faɗo to irin wannan irin wannan rana ɗaya na taɓa shiga ciki rana ɗaya na irin wannan magana inda mai shiga cikin jama'a ina ga ta zama jiki ne ko ba ko ji ba ji ta da da eh, ta da laka ya zaki ne mana ji shiga ba ka ba wanki ka shiga na ga ta wuce kina ne ka mata yari ya ce karama saboda baka iya cika homin jahili ne kake kuma kuma nan in ka za a kawo su ko in an kawo kasafin da zai iska shi ya hamdallah dan jami'a ma bai iska shi sai wanda ya zama aka koya masa yanzu a kawo fon ɗin karbe hmm? dan jami'a zai iska shi zai iya iska shi inda yana da hankali sai zai ɗauka ya nemi ma'aikata wannan bai ana wannan bai ana wannan bai ana amma wai yarinya ta samu ta zagi da tijo bai yi boko kuma al'umma ko a cikin su da aka wa irin wannan fuma-fumai saboda in kritika da ya yi kwanar أصحاب المشكلة والسابقون السابقون جمع jan ثلاثة أولئك أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين إذا سقط أبو رباه فكان كذا سقط أبو رباه إلى قوله لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين والمراد بالثلتين مفصل في التفسير يا رب كان من أقوي مربع التفسير لكن هذا تكير بهي كان شيء تكير الوصف نجوز أبجي والمقصود أن الآية تؤيد الحديث في معنى معنى ذلك إيش؟ ما معنى همجية هذا إيش هذا مي إيش هذا مو إيش هذا مو هذا مو هني هذا هو من أتكلم in ka in ka ne ma sai kai ne da nemo ne saboda